الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو باتاجي تبت الله صلاة ويتشي بأمين شوي ونوج تبت نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ina na yi safo gobe-gobe ya zulhijja 1439 kalenda alijiriya na ji daidai da tsafo shiga wuta na august 2018 kanada miladiya ya ci gaba karatun daga littafin ashiru kawai da filistikama ya sheikh abdulrazak ibn abdulmassin al-badr hafizahullahu ta'ala shafe shi da gutsuwanci ya littafi wuce man ga alƙa'ida fi sadisa ƙa'idan gutsuwanci la ta kuni listiƙama illa lillahi wa billahi ala amurillahi ga la ta kuni listiƙama istiƙama wafiya illa lillahi sai ya soko mana ya soko bugi wa billahi kuma bai taimako ya soko ala amurillahi ta ce umarni su ko ƙa'ida ne da muhimmanci sarari wale ke na ƙa'ida ne wune ndo na ga jinan wuyibo su ko ko? amma a ta to ya zuru je ba wulu ku jikini wo sai su kwa jikiyo sai su kwa ke jun taimako ci wuba amma ga ke da ya fi kama waye ta ci umarni su ku ya gama falin jiga lata ku da ya illa lillahi nan ai khalifa waye goya su ko bugi bi mana an yastaqima al-abdu bi mana wushi mulu sai zana da kuku gikini na wa an zama sirata Allahi mustaqim umululu bai kwen ko da igoro na mukhlisan bi zalika al-amr lillah umu ne ikhlas ya lamarin ci ya so ko bugi azza wa taliban bihi sawabahu ushuwa ladan so ko waridahu yardan so ko qala Allah ta'ala to shi na tunaga wa ma umiru ajan forojan illa liyabudullaha sai ba biya ya su ko mukhlisina na din amma ibi ikhlasi da jino ya su ko buji wale ga ga mafarin nan yan doro no ga jino jimbo su ko zan ga ce shishi ko wa ku jikini qur'anu ba azkaru jin na filaji egwala sun sunna ilimi wa kashin wa biya da bibiye wa biya da dede wa biya da kaba'iri wa biya da saga'iri wa biya da akida sabaji e zai jin na batun ji hankali to akawo galiwe unda ne su saki unda ne be gemi unda ne be sawaki unda ne be zimta ya e e to falalaji be tu ko mm. amma kawai ji hankali a zanen ce na waje ɓata na ji musu kuma ko ji gani ku ebogo waga ji waji musu ku kaga waji musu kuma wa ji lada faman ka ne yarju Rabi rabbi zanen gai babu don gumbe to yi cimin fali amal amalan saliha wulo kirki wala ya shirk bi yi rabbi ahada magalan do fato yi ciu ba ci ma ye ba ci ga wabillahi bi ma'ana istiqama wake yi di da taimako ya sokwe ai musta'inan ala kiki ha sai wa taimako bai sokwe ce tabbatarwa jiye yi istiqama wal qiyam ha nan bi ku jiki ne jijuyi wasabati alaiha nan bi bicikin be ta ciwe da bude zangon ce lacha ta ce istiqama wato ta cin ta ce istiqama amma yazo buwe bilakmaya Area. ede zangoci lole wujji sokwawo yayi tiqama ni sokwa mawla take sunna bani sokwa mawla take akida salafi salafu salihu bani ngai no ga alaji o chafe gizo an yi mutu chafe di farina mm fe babe sokwa sokwa zo yuge fe babe sokwa sokwa wayu take musulunci obi sunne fe babe sokwa lole fe de shafaka afjemu ji tsakani alkhawfu war raja yan bana zan wa charge fe operate fe to wa go to wa to bushara mu da aljanna ni nan yanna majikiya yanna majideriya alqunutu min rahmatillah bi aliyasu min rawhillahi ajene gemini ubona gaba kaune bera mai ceci ma amma to sun ga ke ji al'amuru min makirin layi ma inna rajula la ya'muru bi amri ahli jannati idha kana fi jami'i ahli janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira ina bi tubi ajinna ga zira ni a facebook wa lil kitafi amri bi amri ahli nan sanu jimina sunna da wancan ga da ba bogo wa ne ga zuwa taimako bi tuci gama lahu gan Allah subhanahu ta'ala ga fabuduhu wa tawakkal alai jibuta suko amolo yobe suko suko latin daga iyyaka nabudu wa iyyaka nasta'in wa boyga ye jibuta boji magaye wate buku gani biyo wa fil hadith sayi da hadith na tajulo gan, ihris ala ma yanfauka ji jigma waje na ji wa amfani na wasta'in billah ba mo wate muku gangani be ce ci ngole wejigban yawo wa ilimi wejigban yawo olotun ilimi wejigban yawo lawo susun na wejigban yawo bi alebide wejigban yawo lotun farilla be na filashi wejigban yawo duwa bi around be makuru gan be de amma at the same time we wa isti'ana to gani be so yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka so yace jiwon taimako na ala zikirika wo shukurika wo sun ibadatika ngole wo pasoko epikiriki wo wo je ebo ya soko epikiriki wo wo ji ibada ya soko ke mina soko wa na epikiriki wo amma wo je bukatin al ana etin lamarin nan kati akagbọ́ sọ pé jíwọn tẹ̀ mọ́ kòjá wọn àti kí ẹran e fún ẹjá ní ẹ̀ta wa ala àlà amúrìláyìí kuma ya istiqama na ga adenan wita ce umurni su ko ai an yasira fi istiqamatihi ala nahji alqawim istiqama yawu wa taqwin buru wa sirat almustaqim bi sirat almustaqim alladhi amara Allah subhanahu wa ta'ala ibadahu nasu kwaji wujuju foroga bihi bayina kama qala ta'ala kana cewa latna ga fastaqim kama umirta aku yikini kemina jiwo foro na wa kasabaka zikr ba'd al-athar an salaf sashi ya tsari gugulan daga baya salafu salu jarayimullah fi taqrir hadha al-ma'na ikiya e igete manan no ka qawli ibn abbas ke ga ibn abbas ga thumma taqamu a ta ku yikina ai bi ma na istaqamu fi ada'il fara'idi aku yake ne to farilla ji aje wa qala al-hasan al-hasan al-basri la istaqamu ala amri llahi fa'amilu bi ta'ati wa ishtanabu mafiyata aku yake ne take umurne soko eno soko wa gaji na aji ko eno soko wa ga la lugwa da suku a biya gani bi wa amara allahu azza wa jal wa amru llahi azza wa jalla huwa shar'uhu umurne soko na wacce ma gudun ga shari'a Allah zai ba sa bi na biya wani wato a nabi sallallahu alaihi wasallam tuna ba lai ga nan wai gani ala amrulillah ta ci ne soko wa ga mutu soko gangani da tuciwi wacce to farilla lo wacce diya gari bi aramu wacce ko gikini ta ci ya tukirke ngoli kan yuci ga zanne jin ala amrulillah yo na magaya siratul mustaqim na ku ku kaladan tsakani al ilmu nafi'u gangan da al amalu as salih etu ilimi kirki gangan da tun wangi na ce jibuta ya so ko ta ce jahilici zan da kama ce to je ilimi a wun lo tu gangan da ilimi ya zan je istiqama kama. la idina siratul mustaqim so ko wi be ko goro صراط الذين أنعمت عليهم يقول ذي يوجني معنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين nan ban be zai soko zai ji soko zai ji soko aji fushi bai yana ga yahudi jo nan be zai ne a ga nasara jo yahudi ya gaskiya yi amala tuwa. nasara jo so mai ji ibada mai ilimi ba ngamala mini fitina mu ezo fuji baada ngaji ilimo kwezo jeli yu mungaji kimo mungalutundu ima ebo ne zage ji baada umeje ilimia zane je waga agwa gaskiya ne na gaji da na ga jawo fate za da baada ku za kaza ni mu wajo ebo na muje ilimia sun gara ce lagu ji kiyo a ce lagu ji ujo amma ke tilo zubi bai baade na wajina e da mu ke ushishi be mu je ilimi guguru ushishi abon ga la mitu gaskiya mu zane ji ɓarga Allah ya tuba wa gani na zuru ga a kiya ga cin ba ɓata ya zaɗa wani ilimin kuza kaza ka za wuce mun gari kaza ina ga malla alqur'ani bi sunne ga lagwa sun waje bukata ya fahimta ya sabi a nibi da ta tabi'u na ta tabi'u tabi'i na shi na fahim amonu bi muslima mun tun bihi fakadi ta dau aka yi ma ji bai ne ji ma ji ne a gade ba wu wata bi sabila man ana ba ilai an yi kai kwaya ne yi ba ceci nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai na ta kare sun mallazina ya nuna ne ya alkhairi gane karnuwan kananci zai jami tuwa annabi ya alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin kama la ga malami yarifu al-badri yuni falaisa mina din yana zai lokacin badar na kiyalan da min ya ajini ba ya bugo fama malam ya kun yau mai izin dinin fa kai fa yakun yau madina ji ma malik yana jadin so an kiyalan ji ga jadini yin nan nan zan wace shishi wani abin to akida saba ku ga su bata yi kafin ku ga lawa bata yi kafiri ku ga wale ne akida wariji ko ya zabe shi erjibon bin wa fa'in ko zabe shi shi wale ga ya zaja da wuza jama'u ta alwa wọ́n gbé gájá àwọn àríjẹ́ kàbíyàjì ní ipá tẹ́kíyọ àkídà sápá wọ́n gbé ẹgbẹ́ gbọ́nà ní gẹ́nà ọ̀gọ́ lónìí wọ́n tó wọ́n oúnjẹ kí ń tí wà bẹ̀yà ní bi hadisi ne ko gaskiya ci na bi cin wele wai wa zan wungwa wuce le ga yi kama gadin na ji yi kama ne ya alhawa idan na ja hun safuwa ne mun ta ce a da ya halukul qur'ani da to ja dubul jirani a ji tuba a ji tuba har tuba abu na azun a to ce le ga bawo ga wata ta gwa dibu bani eh yin na gabawo eh yin na ya banu jala amrillah ya yake ko ji gane wa nan awariji dana an wace a mace na tanabuwa amma a ba wuce ga iske kaba nga jiki nga ji ku za mu ci gashi gbanin gan midistrust yin malamin e ɗabi gwanin zuwa ne mai lagu so kafu na malama daga ga yadda na gusai bukari ko gusai muslim kwani ibn hajar ga kwani ibn kafir ga kwani ibn jarir ga kwani ba ka zama na nole e gode wa turo su don ti lawo ga wada yi kila yani ya kile dan be te lego ga da yi kile it mean wa turo wa ga yi min gune ga babu no nga bi amma e wotoro tun aya ebo na dini no inna hadha al-ilmu din ilimi na dini yo fanzuru amman na dinakum eci ne zai gwa ya gani be dan wace liye daga wace da you verify it mean we trust wuce mm ni gigun ebo na man na jani da ẹ̀ẹ́dẹ̀gbù pìá kọ́ọ̀jì àǹkẹ̀lẹ̀ tó àti fún ẹgbà tuntun ẹ̀ẹ́dẹ̀gbù wọn bá tún ẹ̀ẹ́dẹ̀gbù wọn á jí kúskúlẹ̀ fẹ̀yìntà ko ẹ̀ẹ́dẹ̀gbù wọn dákẹ̀lẹ̀ àtúlù kásdì ní ẹsàpá wùtórí ko su ulfaham ko fahimtu ruwa irin na ɓata jiran goro ya gudun adam zangoci wuce dede ngagwa gibe dede wuce a juzu ma wuce a gonga kiyo istikama gabo wuta nono so bi kiyasu zangoci ma wele ga istikama to yi da sai da kiyo sai bubu wuce ne pata ji kiya ne pata ji istikama bai ni doro ba so yi ga katun ya gwanna wallawa alam bi sawabo ilayhi marji wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu